شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yake da umarni a kan cewa ne wato na duba na neman ilimi da kuma na yadda ake yaɗa ilimi ne kuma kamar da kowane mu ya sani a wanda zai gabatar da wannan shi ne malamin mu dan uwanmu malam muhammad awwal adam albani da zuriya abin da muke so mu jaddadawa a nan wurin kullum shi Za an yi magana a gano wajen mutane cikin yi amfani da wannan dama din kamar da aka samu wasu kwanakin baya an je ba wa a wani masallaci sai suka mace suka ce a'a albanin da ake nufi albanin dan gudu wannan kuskure ne waɗannan mutane da su yarda da hadisi ba yaya za a haɗa su da albani wanda da kowa ya san cewa suna albani yana haɗe da hadisi duk wanda ya san ruwa albani ya san shi ne a cikin ƙarƙashin wato hadisin da ba ala da sunna sallallahu alaihi wasallam don haka nan wannan mutane ke kula da shi sa inda muka rubuta muka yi kokari mu aya albaniya domin mutane su samu wanda ake yi Allah shi ya to da farko dai muna so ya kuma don Allah a samu nutsuwa a samu nutsuwa saboda Allah wanda duk ya san cewa ya zo nan wurin da to samu wuri ya zauna don albarkacin abin da za a karanta na alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi na window din nan da na koba duk su zauna ya kamata wannan kuma waɗanda suke a kofa da suke a haka muna Allah samu wurin da za su zauna abin da yake da muhimmanci ah, sauraron karatu ba kallon mai karatu wannan ta gaya ba ta yi idan ba ka samu damar shiga cikin kai ta da samu shi a shi suke kofa da don Allah su rage kuma su samu wato ainihin wato gargaɗi na farko sannan kuma game da muka faɗa waɗanda suke da ainihin wato abin ɗauka sun riga sun haɗa ba ma so bayan an fara karatu wani mutum ya zo ya ce zai ɗauki wani abu ko kuma ya ce zai dakatar ko ya ce da wata sanarwa ko ya faɗi wata magana da zai yi da ya bashi din attention ɗin mutane ya ɗauke hankalinsu daga abin da aka fara don haka wannan shi ma muna so mu jawo hankalin yan uwa akan haka sannan kuma kamar da mana yin wasu mutane da iya hannun wurin to don Allah a yi hakuri a lura kada mutum ya sa abin ɗaukar sai dinga ƙara ya ɗauke hankalin sauran mutane sannan kuma maganar tambayoyi ba za a hana mutane yin tambayoyi ba amma ka sani cewa duk tambayar da mutum zai yi ya yi tambayar da ta dace da maudu'in da ake magana a kai shi ne magana a kan na dubban neman ilimi don Allah na zaga mu ku yi haƙuri wato na dubban neman ilimi da yadda ake yaƙa shi saboda haka tambayar da ta zama zuwa kan haka kuma kamar da malam ya sha to sannan kuma tambayar ya zama zuwa rubuce kamar da muka sani ba za a ce sai mutum ya ɗaga hannu ko ya taso daga inda yake don ya zo wannan tim zai ainihin gano da wuri zai lalata abubuwa da haka ake son cewa duk mutumin da zai yi tambaya ya yi tambaya ne wanda yake a rubuce ya aiko da shi idan tambayar ka aka riga aka amsa ta a cikin darasi to babu bukatar a san tambaya a yanzu a karanta tambaya sannan kuma ya zamto tambayar ya dace da darasin da ake idan mutum ya tambayar da ta fita a wannan to gaskiya ba za a ainihin amsa ba saboda ba an zo ne ka ɗauko maganganun da ba sa kan layi ba dan yanzu nan ba abin mamaki bane ka yana tambayar jamshin istiraha ko yana tambayar ainihin wato ajinu ko yana tambayar cin naman doki ko wasu abubuwa irin wannan abin da aka zo karantarwa shine za a yi magana a kai insha Allah mu dinga kokari sannan kun kada ɗauko maganar wani ka zo da shi nan ba an zo ne don tattauna maganar wani ba karka cewa ai wani malami a wani masallaci malam ya ce kaza to mu ne za mu ce ba mu son mu ji wannan abin da ka yi kawai ka ala, kan ji wannan din abin da aka faɗa shi malam da Allah ka rage muryar nan duka saboda haka wannan ke to bayan wannan kamar yadda aka fara, kafin malam ya gabatar da darasi akwai wanda muke fata zai zo karanta mana alqur'ani yan ayoyi kaɗan yan mintoci kamar biyu saboda ainihin samun dubar da alqur'ani da kuma mutane su cewa abin da ake yi musulunci Allah ka shirya da mu saboda haka ba tare da bata lokaci ba za mu gayyaci uwa Usman Adam da kan da na al Don Allah masu magana na biya haƙuri. Waɗannan da haƙura suka suka zauna. Don Allah mun gaya Da su haƙura su zauna. Waɗanda suke ƙofa ku yi haƙuri ku samu wurin zama. Waɗanda suke tsaye ku samu wurin su zauna akwai fili a يوم أعوذ بالله من الشيطان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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya domin tabbatar da addinan addinin gaskiya a bisa addinan ƙarya ko da kafirai sun ki wani lokaci ne a yanzu da nake magana kusan karfe tara saura an mintuna kaɗan daidai da daren litinin daren sha tara ga watan shawwal hijira na da dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda daidai da talatin ga watan disamba shekarar bature tana dubu biyu da ɗaya talatin ga watan ainihin disamba a inda muke wannan magana shine ainihin masallacin juma'a na badiko ko masallacin santa na badiko wannan maudu'i da aka ɗauka za a yi wa 'yan uwa nasiha a kai yana da matukar muhimmanci musamman a irin wannan lokacin da mutane suke ta magana dangane da a nemi ilimi kowa yana so ya nemi ilimi to amma abin da yake ba mu mamaki shi ne ya fi shekara ashirin aka fara tayar da irin wannan tunanin akan a matsawa jama'a game da a nemi ilimi sai dai kuma abin da ke ba mu mamaki shine matsala game da ladubban ilimi ba a bata muhimmanci ba shi yasa sai aka yi ta neman ilimin ilimin ba albarka duk abin da kake in babu ladabi a cikin shi ba zai yi haske ba da wannan ne zan fara jan hankalinmu don Allah wanda ya san ya zo wa'azin nan in yana tsaye ya samu guri ya zauna saboda ina ganin tun da ake gayyata ta wa'azi a kaduna ba a taɓa gayyata ta wa'azin da ya kai wannan muhimmanci ina gaya muku tsakani da allah domin ilimi shi ne kaɗai hanyar da za ka bi ka san allah ka bauta mishi ka je ga aljanna to matuƙar ka neme shi babu ladabi babu shakka hasken da ake so a samu wanda zai kai ka ga Allah ba za ka same shi don haka nake fatar waɗanda ke tsaye-tsaye a wurin windo da waɗanda ke tsaye-tsaye a wurin ƙofa su samu wuri su zauna a na ba shi ne jin wa'azi ba hatta jin wa'azin ba shi ne makasudi ba sauraron wa'azin kaɗai shi ne makasudi to sauraren shi ma ba shi ne makasudi al'a'ala mafi ɗaukaka ba makasudi mafi girma shine abin da ka saurara ka yi aiki da shi don haka muna fatar don Allah kowa ya samu ya zauna babu wata bukata akan in dai mun ɗauki wannan nasiha sai an tara kofa dan ba ɗin din kwallo ne ba stadium bace abinda kawai muka ce mutane don Allah kowa ya samu guri ya zauna wannan mai a malam da ke nan ce ko generator ba wuta ne? ok to wannan shine abin da muke gaya wa jama'a don haka waɗanda ke windo da waɗanda ke ƙofa kowa ya samu guri ya zauna kuma a inda kake ɗin ko a ina ne ka zauna ka yi shiru ka saurara wannan wa'azi ba wai wa'azi ne na a zo a jawo ayoyi a jawo hadisai aikabara a tashi ba rayuwa ake so a koya mana yadda za mu girmama ilimi ilimin nan na boko ne ko na muhammadiyya ne ilimin sana'a za a koya maka kafintanci aikin walda ɗinkin keke budurwa ce ke za a koya miki saƙa malam don Allah ku yi haƙuri don Allah na kan windon nan don Allah malam don Allah ku yi haƙuri ku sauka don Allah malam ka yi haƙuri ka sauka don Allah ka yi haƙuri ka sauka don Allah ka yi haƙuri ka sauka matsalar da muka zo gyara a kai yanzu shi bai san da bin ilimin ba da babu bukatar sai an ce dan Allah Allah ya kiyaye to wannan bala'in da muka samu kanmu a rashin ladabi to sai zan ba a fannin ilimi ba kawai a kowane fannin rashin ladabi ya shiga ya lalata mu sakamakon rashin ladabi sai ya zama hausawa ku gafarce ni akan maganan nan da zan faɗi sai da bahaushe ya samu ɗaukaka mafi girma ta addini a najeriya amma saboda rashin ladabin bahaushe sai da yau bahaushe ya zama alade ya fi bahaushe daraja a yau a idan duk sauran ƙabilu a ƙasar nan domin yau za ka kama aladen wani ka kashe ka shiga uku amma yau in kana so ka tashi ka kashe hausawa yadda kake so ba abin da zai faru an yi wannan mun gani an jaraba mana anan arewa an jaraba a najeriya ta kudu an jaraba a ko'ina kuma shi kenan matsalar ta wuce menene ya kai mu ga haka shi ne wannan rashin ladabi din koyar da ladabi ya kai matuƙa hatta cin abinci sai da annabi ya koya wa sahabbai yadda ake yi a yayin da ainihin imam muslim ya ruwaito hadisi daga umar ɗan gidan abu salama wato wani yaro ne agolan annabi sallallahu alaihi wasallam uban shi abu salama ya rasu annabi ya je ya auri uwar shi ya auri uwar shi ummu salama dama ta yi kukan cewa tana da agololi guda biyu akwai umar akwai zainab annabi zaka iya rike su annabi ya ce ai allah zai rike su annabi ya ga wannan yaro ya zauna zai ci abinci sai ya ce mishi kai in zaka ci abinci ka bismillah ka ci gabanka sannan kuma ka ainihin wato lura da ladabi wato haƙƙin waɗanda kake cin abinci tare da su ci ainihin fiye da yadda wani yake ci misali ɗan wake ne aka sa ana tsikarin ɗaiɗai kai ma ka tsikari ɗaya in ɗayan nan kana ga maka kaɗan to ka nemi izinin abokan ciyayyarka jama'a ni ɗaya min kaɗan zan rinka tsikarin biyu in sun ce sun yadda to in sun ce a'a sai ka tsikari ɗaya ɗin nan dan a koya maka adalci tun daga nan dan in ka iya zalunci tun daga wajen loma to babu shakka za ka iya zalunci a ko'ina jabiru ya shigo ɗaki ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi sallama ba bai nemi izini ba wanda ka'ida a musulunci kafin ka shiga gidan da ba naka ba ko ɗakin da ba naka ba sai ka yi abu biyu sai ka yi sallama assalamu alaikum in aka amsa ba za ka shiga ba sai ka ce in shigo in ka ce in shigo in aka ce eh sai ka shigo in aka ce koma ka koma in aka ce saurara ka saurara amma a yau kana zaune a ɗaki sai ga mutum ya faɗo wai a yayi sallama sallama sanar da cewa ka zo ne neman izini kuma neman a baka ainihin wato yardar ka shigo ne to daga kawai ka sanar da ka zo baya baka dalili akan kawai sai a ganka a cikin ɗaki kun duk wannan rashin ladabi ne muka samu kanmu akan wannan matsalar ta neman ilimi zan buga mana misalin da sahabi abdullahi dan abbas ya ce ya ce duk ilimin nan da kuka ga ina da shi ga ni ɗan yaro ɗan ƙarami ya ce kar ku mamaki ya ce babu wani malami cikin sahabbai cikin muhajirai yake ko ansar sai da naje na koyi karatu a wurin shi ya ce amma duk wanda na je gidan shi aka ce yana cikin gida ya ce sai in zama na a kofar gida ko sallama ba zan yi ba ya ce darajata da martabata a gurinsu kuwa ta kai in ne sallama su fito saboda kusanci na da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sai in zauna a kofar gidan malami in ta bacci sai sanda ya fito sannan ya biya min karatu amma a yanzu in ka je kai sallama malam wane ya fito in ya ce aje a ce ba za ka samu ba zai samu dama fitowa ba sai ka je duniya kana hada ai ka ya wulakanta ka duk wannan rashin ladabi ne ladabi in ya shiga cikin harkar mai kuɗi za ku ga kuɗin shi sun fi albarka ladabi in ya shiga cikin harkar mai mulki za ku ga mulkin shi ya fi albarka to balle ladabi ya shiga cikin harkar ilimin mai ilimi mai kuɗi in yana da ladabi za ka gan shi da tawali'u zai ɗauka ya baka amma ba shi da tunanin cewa shi wata tsiya ne a kanka na sha buga mana misalai a wurare da dama in ina wa'azi cewa za ka ga a ƙasashen makka ko madina a inda bawan Allah zai ɗibi kuɗin shi zai siyo buhun sukari ya siyo buhun shinkafa ya dubi maƙudan kuɗi ya zuba a leda sai ya je ya samu wata mata da mijinta ya rasu tana fama da 'ya'ya marayu kamar sha ɗayan dare ko sha biyu na dare sai ya kwankwasa ƙofa sai ya ji tafiya ta gadan ta kusa dab da kofar dama ya riga ya sauke buhun sukarin nan da shinkafa da kudin nan yana jin ta taho sai ja mota shi sai gaba da zarar ta bude sai ta ga buhun sukari buhun suga ga kudi sai ta ja ba ta san waye kawo mata ba shi yayi ne saboda Allah kawai inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura saboda Allah ya kawai bai neman a gode mai bai neman sakamako Allah kawai yake so ya biya shi mai kuɗi zai ɗibo kuɗi kaga ya zo ya samu ɗalibi a maka ko a madina sai ya ce kaga waɗannan kuɗi wani mai kuɗi ne ya ce in baka in kaga wanda ya dace to don Allah ka bashi a matsayin sadaka ko zakka a halin kai yake nufi ya kyautatawa kuma shine mai kuɗin amma ba zai bayyana kanshi ba amma a yanzu mu nan saboda rashin ladabi a ƙasashe irin namu mutum zai ɗau abu ya ba ɗan shi ya ce ga shi ya kai wa malamin shi na islamiyya wanda wannan ya zama wulakanci da tozarci ga malamin in riga ce malamin nan ya sawo abin da yaron nan zai rinka nuna wa yara dan shi yaro bai san mutunci ba galibi nuna musu zai je ce ran nan babana ya bani na kawo malam dan Allah malam yana da yadda zai saba riga a cikin jama'a yana alfahari cikin ɗalibai babu in abu ne aka ɗauka aka bayar aka kai wa wannan A, ka sa ido ka ga da ka kai mishi ya yaba me ya ce kaga duk babu Allah a cikin wannan saboda babu ladabi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya fito shi da tawagar aljanu da mutane da tsuntsaye sai ya ji wata tururuwa tana tafe tare da jama'a tana cewa udkhulu masakinakum na yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun tace wa sauran danginta kai ku shiga cikin ainihin wato gidajenku saboda Sulaiman da tawaga shi kasu taka ku a halin ba su sani ba aka ce ka duba tururuwa da hazaƙa wato ta tabbatar da in Sulaiman ya taka ta ba da gangan bane cikin rashin sani ne don haka to mu kauce mu ba su guri annabi Sulaiman ya tuntsire da dariya ya ce kun ga wannan saurare da har Allah ya sa nake iya fahimtar maganar dabbobi to wallahi baiwa ce Allah ya mini ya gwada ni zan gode mishi ko zan kafirce mishi wanda duk ya kafirce wa Allah ya shiga uku wanda kuma ya gode wa Allah lallai ubangiji ya cancanta da a gode mishi kaga yanzu ladabi ne ya shigo wannan inda da rashin ladabi fa abinda zai ce zai ce mu dama na wasa ne ai mu ba na wasa bane ai mun gaya muku gashi nan karama ta fara bayyana ko mu'jiza amma kaga saboda ladabi sai ya ƙara koma ga Allah to balle bangaren ilimi to wannan matsalar ya wajaba a kanmu mu tsaya mu natsu da kyau mu fahimci waɗannan abubuwan da zan ɗan gutsura mana kaɗan daga abubuwan da malaman musulunci suka yi mana ainihin wato rubutu a kai mu isar da waɗannan saƙonnin zuwa ga ɗalibanmu da muke karantarwa a masallatai tsakanin magariba da isha da ɗalibai da ake karatuttuka da su a makarantun islamiyya matan aure da samari da 'yan mata da ƙananan yara hatta matarka da kake karantarwa wallahi azim ko karatun boko kake yi ana koya maka psychology ko ana koya maka law ko ana koya maka engineering ko menene sai ka tsabbaka ladabin nan zaka ga ilimin yayi haske kowa ya san ko ilimin bokon ka ɗauka da na da da na yanzu na daɗin ya fi shi ta fi bayyana da za ka ga malaminka kana girmama shi me yasa shi malamin ne ya fara kiyaye mutuncin kanshi don haka sai ka ɗauke shi a matsayin uba ko fiye da uba kana girmama shi shi kuma yana kiyaye mutuncin shi amma yanzu fa ka je ka ga yadda makarantun bokon suka zama zubar gado malami ne zai ga yaro da taba a hannu sai daka mai tsawa sai kwaci shi kuma sai ƙara sata ya ce shege an ce maka yara na shan taba ne kaji su ne manya suke sha su ne ba shegu ba ko kuma malami ne zai kada yaro jarabawa amma da zaran yaron nan ya je ya dan kawo mishi wani abu sai ya fasin din shi ko malami ne ɗalibar shi ce amma yana neman ta me yake so da ita zina kawai yake so ya yi da ita to irin waɗannan abubuwan duk sai suka watsar da darajar ilimi to abin takaicin wannan rashin ladabin sai ya shigo cikin karatuttukan addinin musulunci sai ya zan ba a ganin malamai da daraja ko malaman ne suka watsar da darajar su eh amma ba duka ba a ɗaliban ne ba su san tsari da mutuncin ilimi ba eh su ma ba duka ba to shine nake so zan jawo hankalinmu a nan amma da farko ina cewa malamai suka ce saboda bayyanar ilimi ilimi ba shi daga cikin abubuwan da in har za a yi wa'azi a kan shi ko za a faɗakar sai an kawo ta'arifin shi ba sai an ce maka me ilimi ba domin ilimi fitowar shi sarari ta kai har wanda bai da shi ya san shi jahili bakin jahili ya san ilimi ya san malami domin me da ya auna kanshi da wanda ba irin shi ba zai iya gane bambanci to daga nan ashe babu bukatar sai an ce mishi ilimi shine kaza shine kaza shine kaza to in ko har haka ta bayyana to ashe falalar ilimi ma a bayyana take sai dai nasoshi na alkur'ani da sunna suna nuna mana fallalar ilimi tana tafi da fallalar wanda yake da ainihin imani na daga ciki Allah ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat daga cikin ku Allah yana daga darajar muminai da zaran mutum ya yi imani da Allah sai Allah ya daga darajar shi sannan kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi su ma Allah yana daga darajar su darajar ilimi ta isa a inda za ka ga wanda bai da shi yana runtun shi yanzu da za ka samu bakin jahili wanda bai san komai ba da za ka kira shi da sunan shi sai ku yi bala'i sai ka hada da malam wani amma fa ba malam din ba yana zaune yana huta da za ka zo wuce ka ce sanni idi sai ce a'a wani irin iskanci ne kuma idi ni ne idin kuma idin ne amma wai sai ka ce malam idi sai a zauna lafiya amma fa ba malamin bane ka amma yana runton kalmar kaga wannan kadai ya bayyana maka darajar ilimi tun daga shi wanda bai da shi yana runton shi ina fatan mun gane wannan sannan muka dawo muka dubi sahihin hadisi da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa darajar ilimi ta kai matuƙa yayin da mutum ya fita zai nemi ilimi mala'iku fareti suke mishi su kwantar da fuka-fukansu gare shi hatta kifi da ke cikin kogi yake iyo tasbihi yake yana roƙon Allah ya gafarta wanda ya fita neman ilimi sannan wanda duk ya buɗe hanyar neman ilimi sai Allah ya buɗe mishi hanyar aljanna makaranta ka gina shawara ka kawo ɗiban wasu ɗalibai kai ka tura su su nemi ilimi ɗaukan nauyin su kai a a library ne ka buɗe zama kai ka ɗibi wasu kuɗi ka baiwa malamai su buga wasu littattafai hanyar ilimi dai wanda duk ya buɗe ta sai Allah maɗaukakin sarki ya share mishi hanyar aljanna kai tsaye shige ta alan da ka haƙuran ka ɗauka sai ka ɗauka mishi eh, in ka ɗauka sai ka ɗauka mishi tun da yaƙi saboda haka jama'ar musulmi falalar ilimi ba abu ne da za a tsaya ana dogon bayani ba amma ni yanzu zan tafi ne kai tsaye zuwa ga ladubban ilimi ladubban nan na ilimi zan yi magana ta waɗannan fannoni kamar guda uku zuwa hudu ladabin ilimi tare da shi kan shi ɗalibi kai kanka da kake neman ilimi waɗannan ladubba ya kamata ka lazimta wa kanka sannan malamin da kake neman ilimi a wurin shi waɗannan ladubba ya kamata ka zan kana da su tare da shi wace irin girmamawa da karramawa ta kamata ka rinka wa malaminka sannan abokan zamanka cosmet ko classmate ko suwa ne ne waɗanda kuke karatu tare waɗanne irin ɗabi'u da ladubba ya kamata ka ɗabbaka domin ku tafi tare da su malamai dai suka ce shi dai ilimi babu shakka ga dukkan musulmi ya san cewa ilimi da neman shi ibada ce ilimi da neman shi ibada ce me yasa saboda gashi a cikin nassin alkur'ani Allah yana cewa wa qur rabbi zidni ilma kace Allah ka ƙara min ilimi ashe Allah ne yayi umarni da neman ilimi da addu'a akan ka nemi Allah da ike da ilimin ya ƙara maka shi to babu shakka akan cewa ilimi ibada ce to daga nan ne sai malamai suka ce to ita kuwa ibada in muka dawo muka dubi jimillarta za mu ga tana da ainihin wato wasu sharuɗa waɗanda sai sun tabbata sa'an nan za a karɓa sharaɗin farko ikhlasun niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala ka tsarkake niyyarka tsakaninka da Allah za ka nemi wannan ilimin me yasa Allah maɗaukakin sarki ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu hunafa ba a umarci jama'a da komai ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini gare shi su karkace daga duk wata hanya ta ƙarya su dawo wa hanyar gaskiya sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini ashe wannan ishara ce akan duk wanda ya taya ma neman ilimi to ya tsarkake zuciyar shi ya zama zai yi saboda Allah ne kar ya zanka ce zaka nemi ilimi saboda kaga wani lokaci ne wanda ake jayayya ta ilimi a ƙurawa ne a ƙurawa ne a ƙurawa ne ko kuma ajiya ina wa'azi a can ainihin zaria nake yi wa wasu matasa ba wasu bane su ne 'yan shi'a nake musu nasiha da cewa wasunku ba shi shi'anci suke nufin yi ba amma wasu sun shiga cikin tawagar ne saboda ɗayan dalilai guda biyu wani uban shi limami ne ko uban shi shehi ne na ɗariƙa to izala ta zo ta kace-kace da uban shi ta kwance rawanin uban shi an dawo da shi baya to shi kuma yana ga to wata hanya zai bi yanzu ya faɗi abin da aka yi wa gidansu to ga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda bari ya shiga dan yana ganin ta wannan hanya zai iya ɓata 'yan izalarai Ka kaga ashe shi an cin nan ko da addini ne to kai ba addini ka shiga yi ba wani kuma ba ƙauye ne dagacin ƙauyensu ya kwace mai gona ya rasa yadda zai yi sai ga wasu waɗanda daga kai ke tsoronsu to bari ya shiga cikin su kaga wannan ya nuna ko da addini ne shi ba addini ya je yi ba to ka ga cewa wani zamani ne yanzu da ake ta muƙabala ta ilimi wane ya ƙura wane wane ya kada wane sai ka ce kai ma bari ka nema to wallahi kaga wannan ilimin ba inda zai kai ka sai wuta saboda nassin hadisi sahihi da ya zo cikin sunan ibnu maja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda da ya nemi ilimi dan ya jayayya da malamai ya burge jahilai Allah zai saka mishi takunkumin gidan wuta ranar alkiyama a ta shi a yi wuta da shi to wani yanzu don haka yake neman ilimi ya burge jahilai ai kabbara a ce ya iya kaza ya kware kaza ya iya kaza ya kware kaza ko kuma malaman da aka san su malamai ne a ce ai har malam wane shi ya iya fuskanta sun yi mukabala ai har malam wane ya kure ai ya taɓa yi wa malam wani raddi to duk wanda ya nemi ilimi don wannan to dan wuta ne sannan karka nema don hududud duniya abubuwan duniya al'imamu hujjatul islam al-ghazali ya ce a lokacin da muka taso muna samari sai muka ga malamai na damawa malamai ne ke hawa manya-manyan dabbobi na alfahari manyan gidaje sai malamai tsala-tsalan amare sai malamai ya ce da muka ga anya ba wata hanya da mu ma za mu shiga cikin irin wannan fataka ta duniya sai mu nemi ilimi ya ce sai muka sa kai muka shiga makaranta muka dukufa ya ce da ni muhammad da ƙanina ahmad muka zage ba abin da muke sai neman ilimi mu ma so muke kawai mu samu duniya a gabanmu ya ce to sai allah ya mana gamdakatar sai da muka gama neman ilimin kakaf sai Allah ya dawo da zukatanmu sai muka dawo kuma Allah kawai muke nufi ne yace talabna al-ilma la liwajhi Allah fa aballahu illa an yakuna liwajhi mun nemi ilimi ba dan Allah ba amma daga ƙarshe sai Allah ya ki wannan manufar ta mu sai ya canza mana ya dawo mana da manufar mu ta zama dan Allah ce duk da zaka shiga makaranta ka shiga makarantar nan tsakaninka da Allah kana son ka je ka koyi ilimi tsakaninka da Allah kana son ka je ka koyi addini ba ruwanka da tunanin ka zama malami ko ba ka zama malami ba ka zama mai wa'azi ko ba ka zama mai wa'azi ba abin da ka zo nema hanyar aljanna ka zo nema kawai sahabbai da yawa ba malamai ba amma sun samu rahama Allah abin nema ke wani sahabi zuwa ya ce ya manzon Allah yanzu nan idan na musulunta na bika zan samu aljanna zalla ya ce kwarai da gaske Shi ke nan dama ya taho kiwon dabbobi ne na wasu iyayen gidan shi sai ya kada dabbobin ce Allah ya mai da su zuwa ga masu su ko ya ɗibi dabbobin ya koma da su gidajen da ya ɗibo su bai ba daga nan ya ce Allah ga su nan amana ne ka koma da su zuwa ga masu su sai ya kuɗa su ya bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tafi yakin khaibar a shekara ta bakwai na musulunci an je yaƙi an dawo sahun farko na yaƙi sai aka kasa ganima aka kasafta ganima aka ba abokan zaman shi bayan nan aka ce su aje mishi yana dawowa aka ce ga sako annabi ya ce a baka ce wannan na menene aka ce ai ganima ce ce me hada da wannan ya kwaso ya ce ya manzo Allah mai kenan wannan ya ce ganima ce aka kasafta aka baka ya ce ni ba bi bika dan wannan ba ni na bi ne dan a harbe ni da kibiya a nan a makoshi na mutu in samu aljanna manzo Allah ya ce in gaskiya kake Allah zai gaskata ka aka sake yunkuri aka sake shiga yaƙi ba a jima ba sai gashi an zo da annabi shi da kibiya kafaffiya a wuyan shi sai annabi ya ce kun ga yayi wa Allah gaskiya Allah ya gaskata shi sai annabi ya kau da kai sai sahabbai suka ce lafiya wa manzo Allah kuma ka kau da kai sai ce ai matar shi ce ta aljanna tazo tana runguma shi tana shafe mishi kura shine na kau da kai ta kallon mai mata to jama'a me ya kawo wannan ikhlasi da gaske yake to wajibi ne duk wanda zai nemi ilimi ya nema don Allah sai kaga Allah ya sa wa abun albarka dan yanzu dubi littafin qawaidi karatun da ke cikin littafin qawaidi ba wani mai zurfi bane amma da Allah ya zuba albarka fa da wahala ka ga wanda bai koyi ibada kasancewa ya fara ta hanyar qawaidi musamman a kasashen nan namu menene ilimi ne mai yawa a'a farillan alwala ne sunnonin alwala mustahabbai farillan sallah su kenan karatutukan na dan primary wan ne amma da iki akwai ikhlasi akwai tsarkin zuciya sai Allah ya sa wa abin albarka ko a yanzu da za a saka karatun kawa'idi ana karantarwa ana sawa a gidajen rediyo da gidajen talbijin wallahi mutanen da za su samu rahama ta wannan hanya tana da yawa to Imam malik sanda ya zo zai rubuta littafin shi na muwatta ya ainihin tinkaran mahadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattara su da zantuttuka da fatoyin sahabbai da tabi'ai ya tara su da ya gama shi imamu malik dan Allah ya abin shi bai dan ya fada da wani ba bai dan ya nuna kan shi ba sai aka samu wasu mahassadan malamai su ma sai suka rubuta littattafai kwatankwacin na imamu malik duk inda maliku ya ce na'am su kuma sai su ce la su ma su kawo dalilai duk inda imam malik ya ce sunna su kuma sai su ce wannan abin bid'a ne su ma su kawo nasu dalilan dan dai su kawo rudani a ce ai malamai sun yi sabani to dama ka'ida wurin yan bid'a ita ce matukar ba a san ka ba in ka tashi kana neman wanda aka sani da fada yanzu sai a san ka yanzu ko a yan kwallo ne in aka ce kungiyar kwallo ka za ta shahara sai aka samu wasu yan kwallo kwanan nan shekara su goma sha biyar sun taso sai suka ce za su tinkari sufa eagle za su tinkari sai ka ji ana bincika wacce kungiya ce wannan to yanzu yanzu sai kaga ita ma an santa me yasa dan ta karuwar da aka sani nan da nan kawai sai suka yi ta rubuta littafi muwatta muwatta sai aka zo aka ce imam malik sun fa rubuta littafi suna faɗa da kai imam malik ya ce ku rabu da su dashen allah shi ke tashi kalmar da ya faɗa kenan a yau ina waɗannan ɗin nasu babu su a duniya dukkanmu da ke bada labari mu ma mun karanta a tarihi ne ba mu taɓa ganin wannan muwatsar ba sai ta imam malik me yasa saboda ita ce ya dan allah to abin da nake maka nasiha ka natsu inda ka je ka shiga makaranta ne dan kaga matasa suna gasa karatun qur'ani ana samu tikitin jirgi a tafi saudiya a samu tikiti a tafi kaza a samu dubu kaza a samu vespa a samu kaza to gyara ka yanzu baka makara ba ya koma kawai wannan karatun da kaje a koya maka kaje neman hanya aljanna ne in Allah ya sa ka iya ka kai a shigar da kai cikin gasa oho kai dai ba manufa manufarka kenan ba in Allah ya tsai da kai inda ya tsai da kai oho dama kai dai hanya aljanna kake nema jama'a mun gane wannan da kyau me gadi in ya zo gadi gadi yake barayi sun zo a wannan wata ko ba su zo ba karshen wata dai dole a bashi albashin shi haka ne ko abin da kai aka ce kai shine ka nemi ilimin to matukar ka nema ka tsarkake zuciyar zuciyarka shikenan kayi abin da Allah yake nema gare ka wannan kuma ka sami ilimin baka samu ba wannan wani abu ne a hannun Allah to abu na farko kenan ikhlasi abu na biyu yi da gaske duk abin da za ka yi to ka yi da gaske sayyidina ali ya ce idza kunta fi amrin fa kun fihi duk abin da kake yi to ka yi da gaske neman ilimin nan da kake yi ka zage kai da gaske inda duk ka ji labarin akwai wani ƙwararre gogaggen malami ka je ka tsuguna gaban shekarantar ya karantar da kai karatu malamin nan ka girme shi ya girme ka ka fi shi daraja domin akwai wanda zai waye gari yana neman ilimi amma Allah ya sa babban mutum ne shi mai daraja sananne ga al'umma ko kuma yana ganin kabilar shi ɗaukakakkiyar ƙabila ce akan kabilar wannan da ainihin ya samu ilimin to jummanta da wannan je ka gaban shi ka durƙusa ya karantar da kai to zagewa da gaske din nan to tana faruwa ta wajen haka ta wajen karka jira sai malami ya ce zo in karantar da kai kai ka tashi ka nemi malamin karka jira sai malami sai an sa karatu a unguwarku yanzu kun ga yana daga matsalar da muke fuskanta a nan kowa a kaduna sai ya ce mu zo unguwarsu mu sa musu karatu ina zai yiwu mu muna da shiri ma gaba ɗaya ko ina ma mu daina karantawa an ba masallaci ɗaya ba a ƙasar nan muna nan muna shirin mu gina islamic center a zaria in muka gina islamic center nan duk wanda ke son karatu ko wa'azi ya zo nan in ba zai zo ba kawai ba zai ji muryar mu a ko ina ba a duniya in dai da gaske kake kai ka biyo a yanzu a biyu zuwa ta ta buɗe rassa a nan a biyu nan haka take ba ta da ko satellite campuses duk inda za ka yi karatu a a biyu sai dai ka je a biyu in ba za ka je ba ba ta da wani reshe a wuri kaza ko a wuri kaza to in dai da gaske kake nemi inda malamin yake amma sai ka ce a'a sai an biyo ku anguwarku sai an zo anguwarku sai an saka karatu a unguwarku. in ba haka ba kai ba za ka tashi ka tafi neman inda mai karatu yake ba ya nuna ba da gaske kake ba matukar da gaske kake kuwa yanzu dinnan daga anguwar ba duk nan ba mamaki wani yana Legas in ka taba shi mai je nema kuɗi ba a neman kudi a kaduna ana nema amma gani ya kaduna te mai kaɗan i da ta ishe shi da ya tsaya amma gani yake abin da yake so ya samu gaskiya sai ya ƙetare don haka ya ƙetare kaduna state ya ƙetare niger state ondo state oshun oyo duk ya ƙetare waɗannan jihohi ba don komai ba sai don ainihin ya je ya samo me ya samo kuɗi don me don yana yi da gaske jama'a mun gano wannan da kyau to duk abin da kake yi jama'a ka yi shi da gaske imamul bukhari ya ruwaito hadisi a cikin kitabul ilmi annabi musa alaihi salatu wassalamu ya miƙe yana wa'azi a cikin bani isra'ila da wa'azi ya yi daɗi sai wani ce anya musa a duniyan nan akwai wanda ya fi ka ilimi kuwa to shi kuma annabi musa da ya auna abun sai ga a ah, ai da Allah ke min wahayi ba wanda ya fili. sai ce ina babu nan da nan sai Allah ya mishi wahayi ya ce a'a yi kuskure ba kai ladabi ba akwai dan a lokacin abin da Allah ya so shine Musa ya ce Allah ya fili. to sai Allah ya nuna mai ai kafin a zo ga Allah ma sai ya ce akwai wani bawa na sunan shi Khadiru ya san abin da baka sani ba to madadin annabi Musa ya ce ya Allah yaya kuma zaka tozarta ni ka ce akwai wanda ya fi ni karatu sai ya ce ya Allah yaya zan yi in kai gare shi sai ya ce to samu kifi ka saka a cikin kwando inda duk ka ka kama bakin teku kana tafiya inda duk ne kifin nan ka rasa to ka dawo ka lalibi hanyar da kifin nan ya dawo ya shiga cikin kogin nan zaka ga hanya ta ratsa ka bi zaka je ka haɗu da shi annan musa ya soya kifi gashi nan katon kifi ya saka a cikin kwando suka je suka ainihin zauna suka tafiya ta tafiya yake cewa yaran shi yusha laqad balagana laqad laqina min safarina hadha nasaba yace wallahi gajiya da wahala ta riske mu a halin tafiyar nan kun gane mu ilimi annabin Allah ba fa ya je koyo huruful hijaiya ba ba abc da ya je koyowa ba kamar ka ce ne mutumin da yake da masters ne ya tafi zai yi phd zai yi digiri na uku digirgir amma dubi duk da haka ya ce kai mun haɗu da wahala a halin tafiyan nan da ya je kamar yadda Allah ya gaya mai ƙarshe ya haɗu da khadiru yana zuwa sai wa khadiru sallama assalamu alaikum sai khadiru ya juya ya ce ina nake jin sallama kuma yau a garin nan saboda an ce yana tsakanin mutane ne baƙaƙen arna ba wanda yake musulmi ne shi kaɗai ne a cikinsu don haka da ya ji sallama sai abin ya ba shi mamaki sai ce ni ne musa kawai sai khadir ya ce musan bani isra'ila tun daga nan sai annan musa ya san lallai na zo katuwar university ba kaji daga faɗin sunana ma an gane ni ɗan kabila kaza ne ya ce na zo ka ne ka kare ni da ilimi sai ya ce a'a musa Allah ya sanar da kai ilimin da ban sani ba Allah ya sanar da ni ilimin da baka sani ba ka je kai aiki da ilimin ka in je in aiki da nawa yace a'a ni dai lalle ina roƙon arziki ka bar ni in karu da ilimin da Allah ya baka sai ce ko ka bi ni ba za ka iya haƙuri da ni ba yace zan iya suka kama hanya suna tafiya bakin ruwa jirgin ruwa ya zo zai wuce khadiru ya tsaye da su suka shiga aka ga ai ma an san khadiru don haka ba a karbi transport ba ba a karbi kudin jirgin ruwa ba suna cikin tafiya sai wani tsuntsu ya zo sai ya sauka a gefen jirgin ruwan sai ya sa bakin shi a cikin teku sai ya dan tsotsi ruwa haka sai annabi khadir ya ce ka gani musa da ilimi na da ilimin ka bai rage ilimin allah da komai ba sai kamar matsayin da yadda tsuntsun nan ya rage ruwan tekun nan yanzu ruwan teku dan tsuntsu ya sha tekun ta san an yi wani abu ya ce to matsayin ilimi na da naka kenan haka suka ci gaba da tafiya na kawo mana wannan kissa ne na takaita mana ita iyanan don in nuna mana annabi musa alaihi salatu wassalam da ya tayar ma neman ilimi ko ƙarin ilimi tsayawa ya sai ran da ilimin ya biyo shi tashi yayi ya tafi hadisi ne guda ɗaya wani sahabi ya ji labari a sa'ad da annabi ya faɗa wane yana nan sai ya ce ina wane ɗin sai aka ce yana can an naɗa shi gwamna a ƙasar masar sai ya taso tun daga madina tankis tun daga madina ya tafi ƙasar masar yana zuwa ya same shi suka gaisa ranka ya daɗe lafiya lafiya na ji labarin an ce ice daga zuwa ka fara bayyana abin da ke tafe da kai a dan jefa maka da fulo ka huta mana ce a na ji labarin an ce annabi ya faɗi wani hadisi ba na nan kai kana nan haka ne ya yace eh. to Allah mai hadisin ya ka kaza sai ce to alhamdulillah zo ka raka Ya ba baka zauna ka sha ruwa ba baka ɗan jingina da fulo ba ya ce a zo ka raka ne haka ya taso ya rako ya dawo ainihin gida Madina yanzu akan hadisi goma ko ɗari mutum zai ce ba zai tashi ya je birnin Kebbi ko Nijar ko Sokoto ko Kano ko Zaria a karantar da shi ba sai ce yana nan yana jiran sai randa karatun ya zo mishi garin su to shi yasa ko ya samu sai abin ya ki albarka tun da shi kanshi abin bai da muhimmanci a gurin shi domin da za a ce mishi ya tafi kwana cancan ya ana raba zakka kowane mutum ɗaya dubu ɗari biyar ake bashi kana jin ko karfe ukun dare ne yaya wani nafila zai kabarta a wurin saboda imani ya ce ai nafila ake a wurin nafila a wurin tana da falala a kan layin nan zai kabarta nafila haka ne to in aka ce ana raba hadisi a wurin zai dage ya tafi haka ya zauna ya kwana akan layi to kaga daga nan zaka san ashe ba da gaske yake neman ilimi ba amma kuɗi fa da gaske yake neman su abu huraira wata rana bayan annabi ya rasu ya ga mutane sun ƙaurace wa hadisi mutane ba a damuwa da hadisi sai ya tafi kasuwa ya tsaya tsakiyar kasuwa ya ce ya ku 'yan kasuwa lafiya kuka tsaya wahalar neman kuɗi ga gadon manzan Allah can ana rabawa a masallaci sai kowa ya rufa rumfashi a ah, to an ji banza ta faɗi an ce ga gado can ana rabawa gado ya ana ganin dukiyar banza ce ko saboda haka nan da nan kowa ya rufa rumfa ya sheko da gudu kafin su iso abu huraira ya gyara kujera ya fara hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sai kuma ya aba huraira aina almira ina gadon da kace abu huraira yace hadha huwa mirasun nabi yace ai wannan shine gadon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai bar dinare ba bai bar dirhami ba hadisan ya bari su ne muka ga kun abin nan ba ku ci gado ba muke raba mu kuma haka dan zauna <laughs> wallahi abu huraira rin fata dama ban sa kwado ba na taso to bari in tashi duk sai suka watse suka bashi duk sai suka watse ka gani duk sai suka watse abin da yake damun mutane ke wannan matsalar da take damun mutane a yau shi yasa sai abin ya zan babu albarka ina zaune kofar shagonmu da muke sana'ar ɗinki sai wani ya zo ya same ni ya ce ya zo ne ya ji an ce ina da littafin gharibul hadis na al'imamu abu ishaq al-harbi yana so don Allah ya ga hadisin da aka ce annabi na dunkula hannu din nan yana so ya gani a cikin littafin da littafin ya ruwaito da isnadi ba wai wani littafi ba daban sai na ce gaskiya ina da shi sai dai na baro shi a can daki na abuja amma in na je abuja in na tashi tahowa zan taho maka da shi ka gani in ma kana so sai ka je kai photo start sai ce ai daga nesa yake sai na ce daga ina sai ce daga tudun jukun sai na ga daga tudun jukun zuwa maciya ai ko da gudu za ka tafi in ta kama amma ya ce daga nesa yake na ce to shi kenan yanzu ka je in ka dawo kaga kafin ka dawo wata rana ni ma na zo da shi sai ce ai gaskiya abin ya yi mai nisa sai nace dama ba da gaske kake inda gaske kake ka ce ka je wurin wani ya ce a abe da littafin sai dai gashi an kawo a cikin sifatu salati kai ka ce kana son ka ga littafin ne sai Allah ya sa ka samu wanda yake da shi sai ya ce baya kusa dawo lokaci kaza amma wai daga nesa kake to ai ba annabi Sulaiman bane ni da zan sa aljani ya ruga da gudu ya ɗauko mini shi yanzu nan da nan a kawo shi yanzu ko to bai sake dawowa ba sai je yana cewa ai ya zo guri na in nuna mishi wannan hadisin nima na kasa nuna mishi nan da nan sai wani ya ce anya ba dai albani ba ƙarya kake kai shi ma kuma ɗan adawa ne amma duk da haka ya ce a ƙarya kake kai in ban da littafin zan ce ban da shi ai ba aibu ba ne to amma ina da shi kuma littafin dama ba a taba buga shi ba bugu ɗaya suka yi mishi a ummul qura jami'a ta ummul qura a 1986 a lokacin ɗaliban da ke karatu suke masters kawai ake rabawa don haka baka samun littafin a kasuwa sai Allah ya mallaka min shi dabara ta ce ba dabara ta bace to sai ka zo kace kana so ka gari amma saboda mutanen mu ba da gaske suke ba sannan saboda rashin ladabi yaushe ɗalibin ilimi zai yadda ya ƙarya yadda aka yi da shi ba haka ya je ya faɗa ba to wajibi ne jama'a su san wannan ikhlasi shine babban abu game da ka'ida ta neman ilimi sannan abu na biyu ka kasance akan hanyar magabata wajen neman ilimin in ka tasan ma neman ilimin ba wai kawai zuwa za ka ka shiga ka je ka koyi kowane ilimi ba ilimin da zai kai ka aljanna za ka nema shine me shine al-imam shafi'i yace kullul ulumi siwa al-qur'ani mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilm ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka fa waswasatu shayatin imam shafi'i yace dukkan wani ilimi da ka gani aikin banza ne bata lokaci ne shirme ne yace illa al-hadith sai dai in hadisi ne zaka koya wa illal al-fiqh fi yace sai dai kuma koyan fiqh a cikin addini yace al-ilmu ma kana fihi qala haddathana in dai ilimi ne mu ji ana cewa haddathana haddathana haddathana haddathana to alhamdulillah ana son a shiryar da mu kenan domin haddathana za ta tike ne akan har rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai yace duk wani ilimi matukar ba qur'ani ba ba hadisi ba ba koyan fiqhun addini ba to wasu wasun shedan ne to yanzu daga nan za mu gane ashe magabata in suka tayamma neman ilimi ƙur'ani suke gabatarwa to a nan zan yi amfani da wannan damar in ba mu shawarar da nake fatar kowa ya je ya ɗabbaƙa ta a kan shi da ɗan shi da matar shi da duk waɗanda nauyin su ke kanka tun daga ɗalibanka har jama'a da kake jagoranci da Allah ya maka arziki da ɗa kasancewa ba iyawarka bace ba dabararka bace ba iya jima'in ka bane duk abin da kake alfahari da shi yasa aka baka ɗa wani ya fi kuma yana nan ba a bashi ba Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wace irin soyayya ce bata iya nuna wa mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma daidai da bari bata taba yi ba da abin ya dame ta tana so ta haihu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai nufa ba sai ta je ta ɗauko ɗan gidan yatta Asma'u sunan shi abdullahi sai ta rike shi sai ta ce ya manzon Allah ka rinka ce min uwar abdullahi dan nima in rinka jin sanyi a rai shi yasa an kana karanta gashi nan alhadithul khamis an ummi abdullahi aisha radiyallahu anha daga uwar abdullahi aisha Allah ya kara mata yarda me yasa ake ce mata wasu suka ce wai bari ta yi aka sa bari a wannan shirme ne bai tabbata ba gaskiya al'amari kenan dan yatta ne ta riko shi abdullahi ibnu zubair to ashe da Allah ya baka da wani tsari zaka bi wajen karantar da shi abu na farko da zaka fara koya dan ka fara koya mishi karatun alqur'ani abin da zai biyo baya shine larabci to karatun ƙur'ani da zaka koya wa ɗanka yaro ne ya taso ɗan ƙarami ya fara iya magana ba wai cewa zaka yi a siyo ƙur'ani a sa mishi ba a'a ai shi da ƙur'ani da magana da larabci duk ɗaya ne a wurin shi a lokacin har waka duk abin da ka koya mai shi zai iya ɗauka da ka shi ba ruwan shi da littafi dan lokacin yake koyar magana to a lokacin nan in ka saba mai da a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim ba wani harafi a duniya da ba zai iya faɗi ba dan shi dama bai iya magana ba to duk maganar da ka ɗora mai a lokacin bakin shi zai ɗauka amma da a ce ya riga ya girma a bahaushe bahat to kana zuwa an ka ce siratan lazina an'amta alaihim to tun daga wajen sadun din za a fara gaddama domin bahaushe bai da sadu sai ce sirada tamul hannu ɗa zai ce ba zai iya cewa fa ba ba zai iya cewa an'amta saboda bahaushe bai da alikafa to balle a zo wurin zadun غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai dai fai ce wala ralil ko wala na ko yadda ya ga dama ya bai to kaga ashe anan tunda aka ce ka kasance a bisa tafarkin magabata wajen koyon ilimi da koyar da shi to koya wa ɗanka karatun alkur'ani me yasa muka ce larabci ya biyo baya saboda larabci shi zai taimake shi wajen iya furta kalmomin alkur'anin daidai tun aka ce koyar da larabci ga yaro ba fa ana nufin haza kalbun haza a'a ba a kai nan ba ai shi larabcin yaro shine a fara daga alifun ba'un ta'un shine larabcin shi in ya iya huruful hijaiya din nan ya iya fitar da su sai ka dawo sai ka fara rubuta mishi su da wasali sannan kuma karantar da yaro sai ka saka raha sai ka saka wasa da dan tsalle da kyauta duka sai an yi wa yaro haka ake karantar da shi ba zuwa za dattijo ne zai natsu saboda shi ya san yana kan hanyar mutuwa ne aljanna yake neman ya za a yar wanda za a samu amma yaro shi yana son ya karatun ne akan mukabilin wani abu don haka ka ce mishi in ya haddace suratul fatiha za ka siyo mishi mota to shi kenan ka je ka tattali motar ka ta naira hamsin ce ko ta naira ɗari biyu ta roba kana nan ka ɓoye ta akwali sabuwa fes tana kyalli yana haddace fatiha sai ka ce ka ga motarka. to shi dama yaro baya yin abu kyauta duk abin da zai sai zan akwai abin da ba a biya to yanzu ka biya shi kuɗin hadda kenan aikin hadda to in ka ce kuma in ya haddace falaki da nasi za ka siyo mishi keke ko in ya addace izu kaza zaka siyo mai kaza to ka tattali wannan abin kuma duk abin da zaka yi mai alkawari ya zan abin da zaka iya to sai ya zan yaron ka zai tashi cikin sauki sai haddace alkur'ani shi yasa cikin salaf aka samu ƴaƴan shekara takwas shekara tara sun haddace qur'ani in aka je da shi makarantar yana kuka amma kuma alaramma ne shi zai ja baki in malami ya kakare na hadisi haka shu'uba yana zaune yana karantar da hadisi an zo da wani yaro ya zo da zulumbuwar riga ya zo ya samu wuri ya zauna za ka kyalkyale da dariya sai shi uba yace ku daina mishi dariya kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum kuma da haka kuke dubi sahabi ibnu abbas yace ina dan karami na zama malami yace amma ba a sani ba wata rana sai ainihin Umar in ya tashi shiga za a je taron majalisa taron sahabbai sai ainihin ya je da ni ashe akwai